hijira 448 wanda ya dace da mace da 26 ga wata na shida shekara 2026 miladiya ta annabi Isa alaihi salatu wassalam dan ba manta ba wancan satin fara suratul anbiya wanda yau za mu dora daga aya ta 18 wal naqtu bil haqqi al batil da fatan Allah subhanahu wa ta'ala da su bismillah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 ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار ولا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون Ubangiji سبحانه وتعالى ta'ala ya بل gaba نائب بالحق Mune muke ɗora gaskiya anil batil akan ƙarya fayyadi maguhu sai gaskiya ta danne ƙarya ɗin fai za huwa zahiq sai kaga ƙarya ta lalace ta rubuji wala kumulwailu narkon azaba ko wani kwari a wutar jahannama ya tabbata a gare ku ya kuka kafirai min mata sifon dangane da abin da kuke tsarawa kuke siffantawa ma'ana tsarawa abin da suke tsarawa sawa Allah su subhanahu wataala kishiyoyi da makinta makinta da suke yi ko da shiga addini walahu komai nasa ne duka nasa ne mafi samawat waɗanda suke sammai wal waɗanda suke ƙarsai wa man indahu waɗanda suke wajen Allah wato wannan inda indiya din ma'ana suka dawo wajen ta da da'a da biyayya an gane ko suke kusa da shi dan yastankifa al-masih an kuna 'abdan walal mala'ikati al-muqarrabun kaga al-muqarrabun waɗanda suke ababen kusantawa idan kana yin abin da wani yake so ko yana yin abin da zai ce yana kusa da kai an gane ko sai a ce yana kusa da kai wa inda indahu waɗanda suke wajen Allah ta fuskar da'a da biyayya la yastakbiruna ba sa yin girman kai a an ibadati gaba da bauta masa wala yastahsirun ko ba sa kusawa yace yusabbihuna al-laila wannan har sallah suke ta yi dare da yini la yafturuna ba sa kosawa ba sa gajiyawa amit takhadhu Ali min din ard Allah ke cewa shin ko sirriki ababan mutane a ban wanda suka zama masa ababan mutane gaskiya hum shirun, waɗanda suka warwatsu a ce da Allah su tunda Allah su tunda Allah su, ko hum shirun. da suka tashi cire musu kamar za a ce cire musu kamfen suna yada manufofi Allah ce ta ku tsaya da wannan Allah ya kare ta kowane irin mutum da zai kawo zato ko tsammanin cewa akwai wani Allah ba Allah ba Allah ce lauka na bihi ma da cewa tsakanin tsammai da kasai alihatun akwai ababen bauta illallah ba Allah ba ba Allah daya daya ba la fasadata wallahi da tuni sun rushe da tuni sun rubuje wasu subhanallah sarki ya tabbata ga Allah ma'ana Allah ya fi ƙarfin a ce akwai wani makamancinsa a sama ko ƙasa rabbi al'arshi shine mamallakin al'arshi ya wato ya girmama ya tsarka amma yin sukuni gaban abin da suke siffanta shi da shi na sanya masa kishi nan ka'ida ce ka'ida ne abidani la jami'an kishiyoyin jiya ba ta taɓa haduwa a ce ga dare ga duhu shari'a haske a fasara duhu kawai haske kawai a da ɗabi'ar sarakuna kowane sarki so yake a cikinsa idan da za a ce a sama da ƙasa ba Allah ba ne kaɗai da tuni ba a kawo wannan lokacin ba da tun talitali ma ba wannan magana ka duba yadda duniya tsarin ta tafiya bai ɗaya tsarin ta cif da cif ike tafiya to ya nuna mai tabbas mai yin ne kali basma basma rabi samfurin da kake da shawararsu wani ba irin wani ba wani ba irin wani ba wani ba ya nuna ma cewa mai yin guda ɗaya ne inda masu yin suna daban-daban ne to dole sai an samu sun karo na kai kama da ko na yi kama da naka sai an sama kare ta tsari yake wa bai ɗaya komai mai yanzu dare ne yanzu rana ce yanzu kaza kaza yanzu kaza kaza yanzu kaza kaza ke yanyo ma tabbas mai yin waye guda ɗaya ne subhanahu ta'ala to shi su suke cewa ya za Najeriya shugabanni nawa ne za a ce a ce a samar da shugabanni masu bawa irin shugaban ƙasa tun da cik zai yi za a Kano ba rigima ake ta yi ba wane ne sarki wane ne ba sarki ba ko fa ke dago kansa ya ce shine eh ko fa yake dago kansa zai wani zai iya bayyana ko mataimakin shugaban kasa ba zai fi shi shugaban kasa galibi ma shi suma ya tsaya ne kaga ba ma ka iya jin ɗuriyar sarshobansu ba ka ji da menene tsarin ba zai yi ba za a iya haɗa kishiyoyi biyu lokaci guda ba kuma Allah ta wata ala ne tabbata ma wannan adilla ce akaliya dalilai ne na hankali ka gano yanzu amce ai yanzu wa da dogo ne kuma gajere ne zai yi sai ya ɗaya wani moja cire kuma wata talaka ne wani mai ilimi ne kuma jahili ne wani ya ƙoshi kuma bai ƙoshi ba wani ya mutu kuma bai mutu ba wani kaza wani ba kaza ba dole sai a ɗauki ɗaya to shi ne ƙa'idar wannan lauka da fiye ma alihatun illallah da fitar da shi da suka fitar da wannan ƙa'idar abdijani la yajtami'an kishiyoyin juna ba sa haɗuwa ba sa ba za ta taɓa haɗuwa ba a ce yau Allah ga shi ga kuma wani kishiyarsa wannan rayu ba za ta taɓa yau ba shi sa Allah ka yi tsara a rayuwa shi sa billahi lazi la ilaha illahu Allah ɗaya ne babu kokonto akan wannan kalma babu kokonto shi sa sanye maka talla yake gaya maka qul huwallahu ahad shine dai Allah ɗaya ɗaya ne ahadun dayan da ba ta daukan goyo Allahu samad Allah shine abin nufi da bauta lam yalid bi haifa ba walam yulad ko ba a haife shi ba walam yakul lahu kufuwan ahad ɗaya daga cikin bayansa bai zamo kishiya ko tsara ko ƙani ko sa'a ko kama da shi ba shi shi kaɗai ne kamar sa'ad babu wani abu la nabi da wala shabiha wala masilala ba shi da kishiya ba shi da tsara ba shi da wani abu da ya kama da shi ba shi da abin da ya kama da shi ba shi da shi shi ta duk bayi kullun lahu qanitun kowa kawai ya kasance yake kowa kawai dole ya masa biyayya shi Allah shi kadai ne shi ta ce fala tadribu lillahi amsa da ka ko kusa ko alama ku dinga bugawa kusance da Allah kago ne cewa kaza Allah wani Allah wa da yake kuma shi shi shi ne wasu ne ba abin da ya kaba da shi shi kadai yake subhanahu ta'ala halinsa ɗaya daban aikinsa daban siffarsa daban kaza dinsa ya sha bambam da kowa shi sa mai littafin ta ce kullu ma khatara bi balika fallahu bi khilafi zalik da abin da ya tsarsu ya sosa a zuciyarka cewa ga yanayin yadda Allah yake gashi gashi gashi gashi fallahu bi khilafi zalik Allah ya saba wannan Allah ba haka yake ba ba wanda ya san shi sai kansa ba wanda ya san hakikanin Allah sai shi subhanahu ta'ala kuma tare da yadda yake shi kadai siffata zaka yi imani yafi kowa kyau yafi kyau kyau ya fi masu kyau kyau ya fi kowa wajata, ya fi kowa ƙarfi ya fi kowa ɗaya-ɗaya ya fi kowa ya fi kowa komai masu takama da kaza da kaza da kaza shi ya ba su wanda bai samu kaza shi ya hana su wanda ya azurta da kaza shi ya ba shi in ga wani ya samu shi ya ba shi in wani ya rasa shi wanda ya muji shi ya kashe shi wanda ya shi ya rayar da shi ba a taɓa yin wani abu da ya ɓuye ga barin saninsa ba a ce ai an shammace shi an yi a'a komai sai ya yadda sai ya amince hatta makiyansa shi halice su kiyayya ma ce ba su dama su a kan da suke kiyayya ce ba su dama su kula ba wani wanda ya motsa ko ya kai ya komo ko ya faɗa ko ya furta ko ya kudirce ko huwa ma'amu izi bai tuna ma la min Allah ta ina tare da su da suke kira abin da ban yarda da shi ba ni na yadda na su ni na tsara su da ban yarda wannan da su ba kai ko tunanin ma ba zai zo ba Su da haka kenan wannan na nuna maka cewa Allah ɗaya ne shi sa tsarin zaka cewa abinda ka taho kai ni ma zan yi haifa ta aka yi duk ɗabi'ar marahil matakai da kabu daban-daban ni ma da menene ne ɗaya ne haka yi tafiyar da tsarinmu haka yi tafiyar da tsarinmu kuma Allah ya kai ƙoli wajen korewa kansa kishiya kai a ta a kalmomi na ma'ana sai da ya kori kishiya da za a ce ba za a taɓa samun ɗa ba dole sai an sami wato an sami ya fito tsakanin uwa da uba to da iya iya kaɗan wannan ma'ana ta isa zama kishiya ga Allah ba wai sai a jiki ba kawai a a ma'anoni sai samu da adam daga babu kawai ba shi da uwa ba shi da uba sai samu da hawa tana da uba ba ta da uwa sai sa bar da annabi isa da uwa babu da uba babu uba inna masal isa inda Allah kawai sai adam khalaqahu min turabin ثم قال لكم فإذن وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء da za ta kwai ai ba za a samu tsafa dole sai ta hanyar ɗa da uba uwa da ɗa uwa da mata da miji to da zai zama wannan su kaɗai suka zama kishiya ga Allah da zai zama cewa ai ba za a rayu ba sai an ci ba za a rayu ba sai an sha to ai kaɗai wannan su ba sai ta zama kishiya ga Allah da haka mala'iku ba sa ci ba sa sha mu kuma muna ci muna sha ka je ka fasa dutse a daji masu fasa dutse ga ci abin mamaki a zage a sa na sai a fasa wani dutse kururrumin dutse za a samu sai zuga wasu halittu masu ƙarfi suna gudu suna tashi ina so su yake ba su iska sai na suke samu oxygen ɗinsu ya kai ƙoli ba hatta a ma'anoni hatta a ayyuka duk wani abu da za a yi sai ya nuna nasa shi daban yake siffarsa daban yake kyauta irin tasa ba a san irin ta ba wani yana kinsa yana zaginsa yana yin cutar da addini sai Allah ya ba shi abin da ya bakarfin abin da ya kai ya ba kai da kake son sa in zai zama cewa ba zai kyauta ba sai ga wanda yake so kadai a wannan duniyar to wannan siffa sai ta zama kishiya sai kai koli wato ba wani shi sa malai yake cewa wani yake cewa wa fi kulli in lahu ayatu tadullu ala annahu wahid a kowane abu ya ga wata aya zikin nan cewa Allah faɗe ne wallahi ta'fur ilaha wa tuzhiru wa tuzhiru hubbahu aarun alayka fil fi'ali badi'u in kana hubbuka sadiq an a'taqa la a'tahu inna al-muhibba liman yuhibbu muti'u yake cewa fi kulli shay'in lahu ayatu tadullu ala annahu wahid a kowane abu kallaci kaga cewa Allah ɗaya ne ba wani guri da aka shiga da yake ce gaskiya a nan da an samu raba wuta nan Allah ne ko ba Allah bane ko ina Allah ne an gane ko wa huwa allahu bis sama'i ila wa bil ardi ila a sama shine Allah kasa shine Allah shi ne mamallakin na sama shi ne mamallakin na ƙasa shi ya tsara mai ake a ƙasa mai ake a sama mai ake a da da abin da ya halitta da wanda bai halitta ba da wanda ya bashi a iliminsa duk shi ne allansu duk shi ne wanda ya samar da su abin da ya samar ba ya nuna cewa don za a iya samar da shi ne kaɗai ba da wanda ya samar da wanda zai samar da wanda bai samar ba da wanda ya ajiye dukkan shi shi ne su manu ta'ala kaga Allah subhanahu ta'ala ya rufe kofar rub laukana bihi ma'aliha da tsakanin sammai da ƙasai akwai ababen bauta illallah ba Allah kaɗai ba fasa da ta ai a hankali ma da tuni sun rushe rushe wa zata haka ma aka tsara abu a tunanin ma ba zai yi ba wasu Allah Allah ya tsarkaka a yana da kishiya rabbil arshi ya tsarkaka shine ubangijin al'arshi asalin fa subhanallahi amma yasifuna to wannan sai aka ce rabbil arshi juna itiradiyya an gane ko wannan jumla ta nan rabbil arshi shigo jumla din nan gofa wa gofa ilai to an kawo ta ne asali babu ita a cikin zancen za ka ce ba subhanallahi amma yasifun sarki ya tabbata daga Allah gabarin abin da suke sun fanta shi da shi sai ce kamar fa kan kumanta fa shi ne fa mahalicin al'arshi shi ya mallaki shi to waye mallaki fili irin al'arshi wanda annabi sallallahu yake lissafawa yake surantawa a dauki halittu duka a dauki sammai duka a jefa al'arshi kamar teku ne a jefa allura a ciki ya Allah ce shi ne fi mai wannan gurin shi ne mai wannan gurin su manu ala. Allah kama mu dace to sai yake cewa nan mun koma bal naqdi bil haqqi mu ne muke jefa gaskiya mu dora ta ba a cewa alƙazbu a lokha sai ya zama cewa wajen sawar wato akwai alamar ƙara ko sa ƙarfi a kai sai an sa ƙarfi abinda ake so a gaya ma duk wata inda ka gaskiya Allah ya sa masa wasu wasu taraku da suke tsare da ita waɗanda suke ba wanda ya ce ture mu ne muke tsora gaskiya muka yi mata wani irin taraku muka yi mata ɗaurin butan malam alal batil muka ɗora ta akan ƙarya akan duk abin da ke ba na gaskiya ba to wannan wanda yake sai ga yaran cikin aminci ya zama daga cikin masu gaskiya abin da ka zo kana yi na ƙarya wallahi sai ya tafi ya rushe wannan kenan in shirin ga ƙaryar bismillah ga hanya ne in shirin ga gaskiya yanzu duk shirkokin da aka yanzu ina shirka ina masu ina kayan shirka wani matsafi ne ya yi wa wayewa wanne ne ya ce wani ƙarko ya wani abu sauran wanda ya ya ya tuku ya tsaya wani lokaci bu bil haƙƙi muna muke ɗora gaskiya an batil a kan ƙarya bai da mahuhu sai gaskiya ta danne kan ƙaryar bai za zahu zahir sai ga ta tana rushashiya da ce fa'iza huwa za zahaƙa ta ce zahiƙun jimla ismiya akwa min jimla fi'iliya jumla ismiya da ce kama zaidun da ce zaidun qa'im zaidun qa'im ya fi karfi sau da ce kama zaidu in ka ce kama zaidu alkiyama hada lam yakun sifa lazima wala yaqabil sifa bata zama tashi a jikinsa ba idan na ce kama zaidu zaidu ya miƙe to tsayuwar bata zama a ɗamfara take a jikinsa ba amma na ce zaidun ƙa'imin zaidu mai tsayuwa ne ma'ana tsayuwar tsarar shinshinatan wa wa sifatin lazima la la tanfaku an ta zama siffa ta a jikinsa a dan fare fa idza huwa zahiq ma'ana kamar sai an ce wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa dole kowace irin ƙarya ma ta rushe kowace ƙarya ka gina to ka sani gini na zuwa da tubalin toka wala kuma narkon azaba ko wani kwari a wutar jahannama ya tabbata gare ku ya kuka kafirai mai mata sun saboda siffanta Allah da kuke yi da kishiyoyi sa masa kishiyoyi da kuke yi walahu duka nasa ne man fi samawati wal ardh halittun da suke samai kuma suke tsafai wa man inda waɗanda suke wajen Allah la yastakbiruna ba sa girman kai an ibadati gabanin bautar Allah ce lan yastankifa al-masih ay yakuna 'abdan lillah walal mala'ikatul muqarrabun annabi isa baya kyamata ya zama bawa ga Allah haka ma an wato mala'iku da suke makusanta Allah su ma ba kyamata su zama bayi ga Allah to yake ke cewa la yastakbiruna an ibadati ba sa yin girma kai gaban motarsa wala yastahsirun ko ba sa kosawa ba sa gajiya yusabbihuna al-laila wan nahar wato kamar da muka faɗa shi ne fi da abadi yake. تقدر تتبع التسبيح هو القرآن إن الله سلى يسبحون الليل والنهار ملائكو سنة سلى جرجرنا لا يفترون باتا قصوى أنت فترة إذا انقطع ومللا أن قال إذا أبي ينكي يقوتا يقجي سأتي فترى ذلك لا يفترون باتا قصوى أم يتخذوا آلهة وأنا أقول أن أم مفتة الإضراب معناه بل اتخذوا آلهة tabbas riƙe wasu ababen bauta min arz a wannan duniya hum yunshirun da suke yada manufofin ababen bauta din hum yunshirun ko su suke yada suke musu da'awa suke zuwa su kai manufar wa'annan gumaka wannan nan kowane shi zai ce likulli khadir liwa ilmul qiyama duk wani laifi duk wani gunki yana da masu kare shi to a ranar alkiyama to Allah zai kafa musu cuta a ce hadi gudar fulan wannan wani da jama'a take nan wani da jama'a sa la ta da uzza ga jama'a su manata hubal waye da shawar samari su bauta bauta na shehunai shi ma sai ya zo ga mutanen su kowa sai Allah dauki sarki ya dauko shi ga shi ga abin da ya bauta ba Allah ce hum yushrun haka suke yada manufarsu ko ga kenan a cikin akwai zaburarwa ko masu cewa ba Allah ko fiye da da'awa Allah an gane ko fiye da da'awa Allah to ne me zaka ne mutum kunya kace a bauta wa Allah kunya me kake ji kunyan me kake ji kace a ba Allah ka ga matanka a gidanka zaka tare iyalin ka ce kun ga a gidan nan mai daraja ta ɗaya shine Allah ta biyu shine manzon Allah sallallahu duk abin da ake yi idan ka kira sallah ni na haramta muku shi ko aiki na ne ya aje aje bauta wa Allah ku nuna musu wannan karatu da na saka ko ka zari da mai saka ni ina so ne ka taimaki addinin Allah iyalanka su dinga jin cewa kai manufarka Allah ga annabi Ibrahim nan alayhi salam ga annabi Yaqub nan Allah ce am kuntum shuhada hadara yaqub al maut إذ qala لبنيه ma ta'buduna min ba'di Allah ce kuna nan ne kun halarci wajen ne sanda mutuwa ta zo annabi Yaqub ya tare ayyansa yace ma ta'buduna min ba'di me za ku bauta wa bayana so nake in ga tarbiyyar da na baku wannan lissafin na yana nan ko za ku kamun wata bayan na tafi suka ce na abu ko ila ha abai dan bautawa abun ka abun bautar iyayenka ibrahima wa isma'il wa ishaq ilahan wahida wa nahnu muslimun sai to bugaya sai sai ya ci gagarin kuna annabi ibrahim ya ce wa junubni wa baniya an na'budu al-asnam ya Allah ka tsirtar da ni ka tsirtar da ƴaƴana kan bauta goma to abin da ya kamata gidanka a dasa kenan iyalanka akwai wanda baya tattauna da iyalinsa akan abin da ya shafi addini sai me za a dafa kawai ka zo duniya kamar kawai ai wannan tunanin kawai a zo a ci kawai a sha tunanin da dabbobi in ha kawai a ci a sha ne to babu bambanci mu da dabbobi shi dan adam dan shi Allah ya halicci duniya dan shi aka yi lahira shi ne sarki a duniya Allah ta kuma kun je aljanna ba abinda za ku sai sarauta wa idan ra'aita sama ra'aita na'iman wa mulkan kabira mulki za ku yi duk dan ku aka duniya da lahira wanda zai khalaqa lakum ma fil ardi jami'a dan ku aka dan ku aka to kuma da aka dan ku ta ce ga yadda za ku ga yadda za ku ga yadda za ku ga to kawai sai dan adam da yazo duniya sai kuma shi rayi irin da dabbobi mutane sai aka karkasa su gida uku akwai albusul alawiyya akwai albus asfaliyya akwai albus sab'iyya akwai albus alhayawaniyya akwai albus al'alawiyya kamar yadda ibn qayyim yake fada a cikin littafin sana rawdatul muhibbin akwai zukata sai aka raba su gida uku madaukakan zukata sune albusul alawiyya maɗaukaka waɗanda su suka fahimci cewa wannan duniyar gabaki ɗaya shi ɗan adam shi ya fi kowa daraja a wannan duniya a cikin halittu za ka ja abin da ka je ka afu ka ba a kanta ka tafi wajen na ƙasa ne wanda bai kai ka ba duk ko kuɗi mun fi su daraja da abin da ka ba a kansa a duniya bai kai ka ba ya ce to da annaba su yin haka abin da ya fi annabi a ya fi mutum a wannan duniyar shi ne Allah kawai Allah ne kaɗai ya fi bil'adama duk duniya duk halittar Allah ba ka bil'adama to da abin da ka ce za ka abu ka kai ka ba da hankalinka a kansa in dai ba bautar Allah ba to ka kama bilhu ne ka kama jelar shanu shi za inda lillahi ibadan فطنة طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لدار حي وطنة جعلوها لجة واتخذوا سؤالي على أعمال فيها سبلا أنا أنا ينادي أسباني ما سيدة طارة ما سيدة عن كلمة تنسك الدنيا تكي أكو صورت ثم جبت تنو كلنت تكي تنسك بسكت شو أي وانا جدا با جدا رأيباني بذي وانتبا لذلك أنا جاء في أتتو آياب النظامي ما توكيت زمان لجة zazzabo ko kuma kwari ne ko wani rami ko wani kududdufi wanda ake so a ƙetare wanda ka zuwa tsari al'amal sai ya zaka ce to bara mu riki kyawawan ayyuka a cikin wannan kududdufin na duniya shine sufuna shi zai ƙetare da mu duk abin da ka dukufa a kansa in dai ba wannan biyayya ga Allah ba biyayya ga Allah bautar Allah biyayya ga manzon Allah sallallahu to ka kama abin da ba shi yafi ba yace akwai al-nufus as-sab'iyya zukata masu tunanin zukata na namun dawa su ne waɗanda kullum zuwa ke na ƙasa karya shi dole ka samu karya a gane ta yi namun dawa ganki wanda zai fi ƙarfi shi da sarki eh yanzu ka kula shi ne galibin tunanin mutane ga magani ta wace kawai duk wanda yake na ƙasar kai ka ɓalla shi kai kawai kai ƙara sama in ka ga ka bar wani a irin kujera kai na da shufa irin taka wannan kawo duka shi ma zai kawo kaga sai dai tsakanin da sai dai a zaku sai dai ne wannan shine mutum da ka kyale shi wani sai tunanin turawa tunanin shugabanni tunanin marasa rabo wani ke na da anan a ciki Allah ya fitar da kafirai a cikin ya da azzalimai da a ciki aka fitar ce akwai annufus alhaiwaniya akwai zukata masu tunanin wato tunanin dabbobi na gida su hamuhun baɓanuhun hamun farjuhun su kai damonsu shi da sha damonsu zai cewa iyali kaga haka dabba ta idan dabba ta fito ka koro ta za ka caji kuka bakan jama'a a ƙasa kawai cin abinci in ta gama ta je ta jima'a cikin na kana ya rayuwar nan baya tunanin gobe shi ta Allah ke cewa Ya a يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثل لهم أولئك a بل kamar أضل كما الدبوبي كيسم الدبوبي domin ta dabba tana abin da aka sa ta ne ta ci ta sha ta gima a kama a danne a yanki a sa ta a cinye a cinye shi abin da aka kawo ta yi kenan kar kuma an hayar ce ka ne saboda ne ka bauta wa Allah saboda wata manufa zuwa gobe kaga a san da gaba kana ci to dabba ta bi ka sanin abin da aka halitta da shi to wannan manufar ya kamata mutane su fahimci wannan ka ce ga cewa kai ina za ka sa ka zuciya ina za ka sa kai na karan kai a ina kake kana cikin annufus al'alawiyya ko annufus al-sabu'iyya ko annufus al-haywani kullum burin ka na kasa ka danne shi ka kwace haƙƙin shi ka karya shi Allah kuwa wani ya ga tsan jari ta kawo kuwa ba ba ya da shugabanni ba hatta in ka so ban sana wannan ba نعزه ولي نعزه واحده وقال اقتلنيها وعدني في الخطاب وانا وانا يرى دبدبوبي 99 تقريبا ده لفو ايه اللي جمعت سوى اللي سنا بس يا تيجي وعزني في الخطاب كما يدي امين يا مطعمون wajen yi min jawabai sai ya ɓaci wannan abu a yi maka dabaru a yi wata harka ce ka za ka zama haɗa kuɗi ku sha dubu goma goma sai mai mutu magana kuna sa dubu goma goma in ya haɗa dubu goma sau goma dubu ɗari ya tafi da su kenan sai tsara a nasa ku ji ku zama sifir zero Allah kuwa shi kullum abin da yake hannunsa kawai kullum naira ɗarin da ke hannunsa ku haɗo ki duk har haɗa ku kakkawo duk sai ku haɗa sai ku rubuta mun fiye da zamu da ita to da idan ka ware kowane mutum ɗaya a cikin sa ya fi ƙarfinsa ba zai iya tsakara sa in ka masa dubu goma ta ina za ka yi shi za ka wajen da shi kwasa ko za ka yi shi kotu kotu wajen wasai ta Allah akwai wannan zukatan suna nan a nufus a sabu'iyya ke masu rayuwa ɗin rayuwar namun dawa ai ba kawai aka ce wai ko ɓauna ko zaki za a ga ɓauna da zaki da damusa ba suka yin faɗa ba suke cewa saboda wayannan duk halittun ba wanda yake kare wani ƙauna wannan mai wannan ƙawon kamar saniya idan ta tafi zaki sai ta jefa shi kan bishiya wannan sai jiba shi kici to a mabiyanci idan aka haɗu da ƙauna da zaki a daji kowa sai dai kama tsoron tsoro ake kowa ya kama gaban ta jirwa mai zaki da damuta ba sai faɗa ba ba a yi kaga sun annubus as-sab'iyya amma zaki ga barewa ba ka duba kana abin da ta wajen cewa a zare subsidi a zazzare sai a tattara a zare a ɗauke kaza a zazzare shi kullum tunanin a ƙara muku naira 200-250 wani 250 ɗin shi ke hangowa eh shi ne kawai abin da ke kallo a ƙara musu kudin ne ba a ƙara musu kaza a ƙara musu kaza dan ka tushin fi yayi gargare shi a jami'a ya kasa kaza kaza kaza kaza da shauran ƴaƴansa kuma suna sai ana biya musu biliyan bakwai kuɗin sakandare ana biya musu kaza ana biya musu kaza da shauran kaga shi wannan ɗin da za ga kine da za a ce za a kawo ƙasa to ita ce bai yadda ba ƴan talaka za a shigo ƙasa to wannan shi ne kaji da ibn qayyim yake rarraba ta mutane <laughs> yanzu in ka kula a wannan duniyar sa, in har ya tabbata cewa haka ne kuma dan adam ba mai darajarsa a duniya to abinda ya kamata dan adam ya yi shine ba Allah da ɗabi'a ai ba za ka kai hannunka kan abu ba sai abinda ka san ba ka da shi a babu hankali ke yanzu idan mutum ya ci abinci ya ƙoshi to mai fa'ida kuma ya sake ɗaukar abinci ne abu zai yi ba ka san cewa duk abin da za ka ɗauka a wannan duniyar ko ka ci ke zama cewa abin da zai ɗan ƙara ma ƙarfi ne don ka ci gaba da samun wancan darajar ta bautar Allah su wata sama a lokaci ce ga hankali ce ke nan ya shafe sai mutum ya zawo ya afu ya dukufa neman wannan abin da yake ƙasa da shi tara abin da ba zai iya cinyewa ba tara abin da ma ba bai mamallaki lokacin da zai kashe shi ba ka kai shekara 60 ko 70 shi kuke karanta garkata tare biliyan ko me za ka da su ko me za ka da su kai kanka yanzu akwai abin da ya kamata in an ce kai ka ce ba za ka yi ba da shekaru sun tafi ganin ka yanzu ba daidai yake ba ya yi rauni ɗanɗanan ka ba daidai yake ba kullum ka duka ba daidai yake ba ka za ba daidai yake ba amma ka fi annabi sallallahu alaihi wasallam ce kalbu shaykh irin zukatun wannan tsarin eh, da tijan kamar zukatan yara ne zuwa da ita ya fi kama san duniya ya ga shekara 80 eh, a duniya amma billahi lalzi la ilaha illa kamar ta shekara 18 haka yake na ki siyatar duniya ubangiji sau ta'ala ce la yus'alu ba a tambayar Allah amma ya fa'al akan abin da yake aikatawa wa wahum yus'alun bayi ake tambaya ma'ana ba a tuntarsa yujiru wa la yujaru alayhi shi yake dirga sawa shi ba a cikin sashi shi yake tambaya shi ba a tambayarsa ba shi da wani abokin shawara wala shirku bi hukumi ahada ya tarayya da wani dantar da hukuncin ko annaba ba ya shawara da shi in ka kalli cewa kowa Allah halitta ta yi sai ba ba wani wanda zai ce zai yi kamata da kamata da Allah ko daga babu ya samu da shi in ga ga sai a duniya na kana ganin za ka yi takama iri kaza to da san da baka an kasa yin kaza ne ko ba kaza ba yanzu ɗan adam fa yanzu wai an halitta da ce to ai ni ana wata nan ce a ce wace yanzu yana ganin yau ya kamata a ce ga wani ɗan gyara ko wani correction da zai bayar dan ta allo a toshe tana dan liƙe sa ta ni ana wata nan tun da an ɗaya tsawon lokaci ya kamata yanzu tun da zamani ya zo ya kamata a yi kaza sai ka samar da kai daga ɗigon mimma imahin ruwa mai rauni kamar fito a rauni ce wallahu ne umar butuni ummatikum la ta'lamuna shi'a Allah shi ne fitar da kudu da su iya ba ba zero ba komai shifir ba abin da ka sani in gana suka tabbata ɗauko jaririn da aka haifa ma kai ta juya ce oh, wani ma na taɓa zama haka kaga yana ne yanzu ba abin da zai iya yi in ma wuta ce ya zo cinye kai ma haka taɓa zama in mutum tsohuwa tana ne tambaye da koyayyansa har zai gama rago ragoma da aka yi kama. a da aka haife ka zaka amma shi yau yana ganin yana dabaru kuma wannan Allah subhanahu ta'ala dole kai masa uzuri shin rahimahullah yake cewa ku yi hakuri a yadda ga Allah yana daukar zabi akan tauhidi yace shi tauhidi wato shirka babu wani abu a cikin da sai rashin kunya duk zunubi da ake wa Allah a duniya za ga yana dan adam zai iya cewa yana da wani interest amma ban shirka sata a san da ya sata an da ga shi ya farke kayan mutane nan yana da wani ɗanɗano na iya wannan lokacin ko ba haka ba har zalika mugunta ga shi ya danne wani yana tudu su za a yi masa zafi a sai ga gari to amma shirka ta ina kake ɗanɗanan cewa kana abin da ta ina kake ɗanɗana ba ka ba ɗanɗano ba riba bilatar ma Din ranar da ya zama cewa abin bauta ka ba Allah ba ne akwai alama yana nan ƙwaƙwalwa a kai taɓi wallahi ƙwaƙwalwa ka baka da hankali ka bi ƙur'ani ka bi sunna ka tsaye ta Allah da bauta ka bi manzan Allah sallam shi ke da kana ta yi zuciya ta samu in shirah ifad zuciya ka alita hankali abin bauta ka ɗaya ne kai ba ka da wani magun magun da ce a wai abin bauta ka ɗaya ne tunanin ka zai zama ɗaya alƙibar ka ɗaya tunanin littafin ka ɗaya annabin ka ɗaya alƙibar ka ɗaya